Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mu mai suna kissa. Wanda yake zuwar muku daga kundin Hausa Novels tare da ni mai gabatar muku Maman Al-Amin. A baya mun tsaya ne a inda Abuja ta karasa gate ɗin sai dai ganin shi da ya ɓan a kulle ga ma'aikata sun yi cirko-cirko. Ƙarfin hali ta yi na cewa ku buɗe min in fita. Banza suka yi mata ta ƙara cewa, na ce ku buɗe ni in fita, cikin ƙaraji da kuka. Wani ne a cikin gaɗin ya ce da ma kin natsu, umarni aka ba mu kar mu bar kowa ya fita. Take hantar cikinta ta kaɗa girgiza kai ta ya girgiza kanta ta hau yi ina ba za ta bari abin da take tsoro ya faru ba. Dole ta koma ta roƙi Hamma a akan ya rufa mata asiri. In bacin iyayenta babu wanda ake mata soyayya tsakani ga Allah sai shi. To amma bata san kallon da yake mata ba, bayan ya dawo an ce mai ga abin da ta yi. Tana wannan tunanin wani ya iso ya ce, oga ya ce ta zo. Wani ƙwarin gwiwa ta ara ta bi shi tana karanto addu'a. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul arshi wa rabbul arshil karim. Take ta ji duk wata fargaba ta hau ta kawo mata ta ji ba ta tsoron haɗuwa da kuma waye. An haka suka karasa shiga har cikin wani ofis wanda al'amin ya umarci wanda ya rikota da ya fita ya rufe mai kofa. Haka kuwa ya al'amin ya jawo sistem ɗin shi don ganin yadda abubuwa ke wakana. Sai ya ga gaba ɗaya hankalin mutane na kan shi sai gumi ake. Kan wace ce wadda suka ga lokacin da suka haɗu ne? Suke cewa ai sai ta Lokacin da suka haɗu ne suke cewa ai sata ta mai wasu su ce a'a kaza. Sai ya miƙe ya ga in har aka ci gaba da haka to zancen zai je gurin Agib shi kuma bai shirya wa hakan ba. Yana so ya zauna da ita su tattauna. Ita kuma wani yana ta kalle-kalle kuma ya mata shiru da sauri ta matsa kusa da teburin shi. Ta zube gwiwar a ƙasa tana ƙwalla ta ce, Amma, na roƙe ka da girman Allah kar ka tona min asirin da Allah. Kar ka tura min asiri dan Allah ka rufa mu Amma ka fi kowa sanin wace ce ni, ka san abin da zan iya aikatawa da wanda ba zan iya ba. Ta ja majina ta ci gaba da cewa yanzu Amma kana ganin zan iya kashe ɗan mutum kuma ma ɗaya. Ya ɗaura hannun shi akan bakin shi ya ce ni ɓacin raina da ki ɗaya da kika zaɓi ki guje mana baki ɗaya. in har kin ɗauke ni a matsayin mahaifi, za ki ɓoye min tsawon shekara bakwai? Ko kira na bi ki taɓa ba tsawon wannan lokacin? Shin za ki wa iyayenki haka? Gaskiya Zulaihat kin bani mamaki. ko ne ya ci ƙarfin da girgiza kai kawai take don ba ta da kalmar da za ta kare kanta da shi. Tabbas ta san ba ta kyauta mishi ba. Da ƙyar ta fara ba shi haƙuri juyowa ya yi da ɓacin rai a fuskar shi ya ce, ki tashi ki tafi dan Akif na dab da shigowa gurin nan amma in kin ɗauke ni a matsayin mahaifi ga ta nan ina so na hade da ke yau ba sai gobe ba. Wannan umarni ne in kuma dama a baki kawai kike girmama ni to in kin tafi ki gudu kar ki sake nema na kamar yadda kika yi. Tun da ya ambaci sunan shi ta tashi jikinta har kirma yake da sauri ta ƙarasa ta ɗauki takardar. Ta ce na gode Hamma na gode Allah ya ƙara girma. Har za ta fita ya dakatar da ita ya ce ki shiga ciki ki gyara fuskar gidan don ba na so a yi tunanin wani abu. Don kin ga dama akwai ayar tambaya kan abin da ya faru. So ba na so magana ta je kunnen Agib in ya shigo. Sumsum ta shiga toilet ɗin da wanke fuska ta ta gyara ta fito kamar ba ita ta yi kuka ba. Ta yi mai sallama ta fice mutane na ta kallonta. Al'amin da ke kallon komai ya girgiza kai nan ya deleting scene ɗin da duk ya san ta fito. Sannan ya danna wata ƙararrawa da take nuni da yana buƙatar duk wanda ke cikin building ɗin. Sannan ya fito ya gargaɗi duk wani da ke gurin kar ya kuskure ya ji maganar ta sake tashi in ba haka ba a bakin aikin wanda ya fitar da maganar. Abin da bai sani ba tuni wani daga cikin sikuritin da Agib ya sa su shiga cikin ma'aikata don su ringa kawo mai rahoto ya faɗa mishi abin da ke faruwa kuma suna gab da ƙarasowa shi da barista. Mota suna shawo kwana ya ji gaban shi na wani irin faɗuwa wanda rabon shi da jin hakan shekara bakwai kenan tuni ya bi shawarar zuciyarsa ya fara raba ido don ganin ina ne za ta ɓullo sai dai kash. Abin da bai sani ba shine ne a daidai sanda suka shigo kwana mai na fef ɗinta shi kuma ya fita. wanda ita ma ta ji alamin shi a kusa da ita ta yi maza ta ƙara kuɗin da ya fuska dan gani take kamar ma ya ganta hankalinta bai kwanta ba sai ta ji bugun zuciyar ya daina kenan tana da tabbacin baya kusa da ita hakan ne ya faru a gare shi don tun da ya ji zuciyar shi ta bar bugawa ya san ta yi nisa daga inda yake girgiza kai ya fara yi yana no no ba zai yi ba me zai sa ta ganganci zama a Kano ai ta san zai iya ganin ta in ta zauna. A haka suka ƙaraso ma'aikatar barista ne ya fito ya buɗe mai kofa yana kamo wani shi ya ce na san me kake tunani tun sanda na ga ka dafe zuciya. Do you think she will stay in Kano? No, I don't think so. Ai da yanzu mun haɗu da ita saboda ka san ƙwarai she need money to live. To kuma ka sa tsaro akan kan hakan to ka dole ta fito neman aiki. wanda shi ma ka yi wani abun kan hakan to ta ya za ta yi surviving wannan traps ɗin naka. Haka ne fa. Ya gamsu ƙwarai da ya tuna abubuwan da ya tabbas dole ko'ina take tana gab da shiga hannun shi. Wani murmushin mugunta ya yi sannan ya fara tafiya zuwa cikin kamfanin barista na biye da shi a baya. Suna shiga ofis ɗin Al'amin suka yi tsinke sun same shi yana aiki a kwamfuta. Suka zauna bayan gaisuwa ne Akif yake cewa, wai me ya faru yau ne? Za mu wuce na ji wasu na kuskuskan wata magana. Wace ce ta zo? Ana min ya ɗago hankalin shi kwance ya zuba wa Akif ido yana murmushi ya ce, salon in faɗa maka ka ja mun faɗa da yayarka? An murmushi ya shi ma ya ce, ka san ni mai nema maka aure ne, ai ni babu ruwana da kai da ita. Duk ɗaya na ɗauke ku, Haka dai ya ce Al'amin sannan ya ƙara da cewa ina wannan yarinyar da nake baka labari ita ce na gani yau ashe mijin nata ma ya rasu to da ta ganni shi ne ta so guduwa wai tana jin kunya tare da kukanta abin da na lura dai har yanzu tana yi dariyar Dariyarsa Akif keyi yi ya ce gaskiya ne bari in ga wacce ta susuta min kai haka. Yana jan sistem shima Al'amin ya janye yana cewa san Sanin da na yi za ku ce za ku gani ya sa ni goge duk inda ta fito. Akif ne ya miƙe yana cewa ka yi wa kanka. Na ga mai aura ma ita. Ai yanzu ni dai na fasa sai dai ko wancan. Sai dai ko wancan ya nuna barista shi ko sauri ya cewa Al'amin babu ruwa na, so kake anti za ta sa a ƙwace min lasins ɗin numfashi. Dariya suka yi gaba ɗaya. sun yi alwala sun fito ne suka sako masallaci suka yi sallah sannan suka ce al'amin ya shiga ya fito su wuce dan yau za su koma al'amin ya tare shi da cewa ka je kawai ni akwai aikin da zan yi sannan na biyo ka barista ne ya fara masa iya shege yana haba kore kore mahagib ya ce ai kuwa na je na faɗa wa sista ta yi ƙanwa Kallon kallonsa ya ce to maza ku ba da himma gurin kashe min aure Suka yi dariya duka shiga mota suka yi don barista zai sauke shi a airport. Shi kuwa al'amin tsayawa yana kallon yadda fuskar Agib ke fara'a. Ya daɗe bai ga hakan ba wanda shi ya san ba wai abin da ya faru ba ne ya sa shi fara'a. A'a, wanzuwar hasken da ke haska shi ne ya sa ruhin shi karɓar saƙon farin cikin da ya bayyana a gare shi ba tare da shi kanshi ya sani ba. Sai da ya daina ganin su sannan ya koma ofis zaman jiran tsammani. Kallon wayar shi kawai yake yana jiran shigowar kiranta, har ya cire rai. Arifa na shiga aji ta zauna a seat ɗinta. Abida ta zo kusa da ita tana tambayar ta me in ɗin take ce mata. Ba komai, shi ne amsar ta, don ta san kaɗan daga cikin aikin Abida da tafi ofis ɗin principal ta faɗa mata, don dama alƙawari ta ɗauka. Duk ran da ta sake cin zarafin aminiyar tata sai ta tona mata asiri. Hankacif ɗinta ta sa ta goge ƙafar da tas sannan ta maida jaka. Sannan ta maida jaka ta karkaɗe hannu. Abida ta ce na san dai kin ɓoye min ne amma ai daga nan muna kallo tana dungure miki kau. Kina tana dungure miki kai. 'Yan kilas ɗin nan sai murna suke yi. Ba fa komai kar ki damu. Da da akwai ai zan faɗa miki. A haka uncle ɗin English ɗinsu ya shigo dama daga shi sai Mars, double period sai break kowa ya kama kanshi. Lesson ya gabata yadda ya kamata har time ɗin break ya yi. Suka fito Abida ta fito musu da kayan ƙwalam. Komai biyu kamar yadda suka saba. Ganin hankalin Bestin nata baya kan da ya sa ta dafa ta ta a Habibti me kira miki haka? Haka take ce mata in tana son sa ta nishaɗi ba komai shi ne amsarta. Aiko Abida ta tashi ta ce kar ki sake kula ni tunda abin naki haka ne. Haka ɗazu na tambaye ki abu kika ki faɗa min yanzu ma gashi. Ni ce kawai na damu da ke ke kan baki damu da ni ba. Ganin hakan ya sa ta kama hannu da ta ce to yi haƙuri zan faɗa miki zauna. Zama tai ta bata hankalinta. Nan take ta ta sa ta tai mata alƙawarin ko ta faɗa mata ba za ta faɗa wa kowa ba ita ko ta yi alƙawari sannan ta faɗa mata ummi ke neman aiki saboda ta biya mata kuɗin makaranta kuma ga shi ummi ba ta da qualification da za ta samu aiki mai kyau so ita tana so ta daina zuwa school ɗin kawai ta kwashe komai ta faɗa mata saboda ba ta so ummi ta ci gaba da takura kanta Abida ta ji ajiyar zuciya ta ce gaskiya ko ni ina bayan ummi ci gaba da zuwa kuma duk da kin sa na yi alƙawari ba zan faɗa wa kowa ba, amma zan iya taimakawa gurin samun aikin Ummin ko? Shiru ta ɗan yi, Abida ta raye-raye da ta ce ki ma ce ba zan iya ba kawai. Da wannan kallon da kike min, Sai ta saka kasancewa yara sun fara shigowa saboda an yi ringin bell da break is over so kowa gurin shi ya nema ya zauna. haka ci gaba da karatu. A haka har ta aka tashi aka sallah sannan aka fara fitowa waje dan tafiya gida. Ummi ta zo school din bai fi da ten minutes ba aka tashe su. Sai da ta jira suke sallah suka fito bayan sun gaisa. Bayan da Abida ba ba a kan su Bita Ummi ta ce a'a za su biya wani guri tayi yi haƙuri. Haka ta tafi ta bar su ba da ta ya ba. Napep suka samu don zuwa gida sai dai me Ummi na kallon ‘yar tata ta daga kamar tana da damuwa. Wannan mata ido tai sai ta ga jijiyoyin kanta sun yi ruɗu-ruɗu. Da sauri ta kai hannu ta dafa kan. Subhanallah ta ce, ashe ba kya jin daɗi shi ne kika yi shiru? Um lafiya ta ƙalau. Kaina kawai ke ciwo. Ummi ta rungume ta tsam a jikinta, tana fatan Allah ya sa ba ciwon ta ba ne zai motsa. Kai suka karasa gida ta kama ta suka shiga cikin gidan. Ƙoƙarin zamewa take Ummi ta riƙe ta gam. Tausayin mahaifiyarta ta yi ɗarsa a cikin ranta ganin yadda ta damu. Aro jarumta ta ta ce Ummi ni fa kan ma ya yi sauƙi. Ban abinci yunwa nake ji. Har ga Allah kuwa ta ji daɗi da sauri ta tashi ta shiga kicin ta ɗauko abinci. Ta zo ta gabata nan sosai ta yaba wa ƙarfin hali da jarumtar ɗiyar ta Ta ji santa ya ƙara nunfuwa a ranta. A hankali na zauna kusa da Ummi suka ci abinci. Ummi ta ce zuwa za ki yi ki cire yunifom ɗin nan yau ba za ki tafi ba. Ki zauna mu karatun a gida. To shi ne, to shi ne amsarta. Dan ƙarfin hali kawai take amma ce take kanta kamar ba a jikinta ba. Suna gama ci ta canza kaya ta zo ta kwanta sannan Ummi ta sauri tashi don gabatar da sallah da ta kubuce mata. Nan ta zauna kallon tilon 'yarta har barci ya gaba da ita. Cikin barci ta yi mafarki Aminu ya juya mata baya yana cewa tunda ta zama mai saɓa alƙawari ba shi ba ita. Firgige ta tashi ta jawo walat ɗinta ta kwafi nan shi ta danna kira. ke tattara kayan shi don tafiya gida don ya cire rai da za ta kira shi ne. Yawa wuri shi da ke tsuwa da sauri kamar yana gudun kar wani ya ɗauka. Shiru ta bayan ta ji ya ɗauka sai ta ji shi magana sannan ta sallama ya amsa. Ya tambaye ta ko ta ga ɗazu ta ce a yace to alhamdulillah kina fita ya shigo. Yanzu ba wannan ba, ki bani adres ɗin gidanku yanzu ga ni nan zuwa. Faɗa mai ta yi ya rubuta sannan ya fito kai tsaye shan yana fa. Forty minutes ne ya kai shi unguwar saboda ya yi sa'a babu hold up a hanyar. Yana isowa ya kiran da ta faɗa mishi nomba ɗin gidan. Ya zo ya nokin ta zo ta buɗe mai ta ce ya shigo. Salama ya yi shigo ta amsa tana nuna mishi kujera ya zauna shaf ta manta da Arifa da ke bacci. Ta kunna batula haske ya gauraye ɗakin a hankali ta fara mutsutsuke ido sannan ta buɗe ido. Kaɗan sai daga baya ta buɗe duka ta sauke su a kan baƙuwar fuska. Yau shi ne na farko da taɓa ganin baƙo ya zo gidansu. Inda take, sai ta kafe shi da ido kasancewar ba ta gama wartsakewa daga barci ba. Al'amin da ya kafe ta da ido cike da tambaya, fal bakin shi ne ya mata nuni. Da ta zo gare shi sai da ta ƙara sabuwar tsakiwa sannan ta taso a hankali. Ummi ce ke tambayar ta ya take jin jikin ta ce da sauƙi. A madadin ta ƙarasa jikin shi kamar yadda yake nufi tunda ya buɗe hannu, sai ta zame ƙasa tana gaida shi, alhamdulillah. kala. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.